mu suna bukatar sirri da nasuwa idan har muka ce za mu yi a cikin al'amuran to tabbas al'amuran mu sunan su rashin nasara ko ba za mu tabbas samun tasiri a cikin su ba ba amin na tabbata baka fahimce ni in ka fahimce ni ka sa hannu ka toshe kunnuwa yaushe za ku fita daga cikin dangin da nake ciki na dubai ba ni da maraba da bawa ban san daɗin mahaifi kun magana cewa ba ba wani attajiri ne ko wani abin nan babu alama ga ayan attajiran nan kullum za ta ga kamala da kula ta iyaye da jin daɗi shi yana nuna a cikin amma ni ba ba wayyashe wannan tunanin zai kwanci idan har kullum tunaninka shine dukiyar mahaifinka ba za ka tunanin shin ya za a yi kai ma ka samu dukiya kamar yadda ya mallaki kasa ba to idan har wannan shi ne cikin kwakwalwarka to tabbas kullum kana cikin takaici da tashin hankali ba ku wani sana al'amuranka na rasa abin da zan yi abin da za ba kara kai tabbas da sana kana a gani <laughs> wato ai ba design sallama ba design ba da kai guriya <laughs> ah, ni ne fahimta bayarwa sannan kuma tsaya na damun aji ai sai na bambanta na nuna mai bayarwa shi ne a sama to bari ga maka eh. duk dai abin da ake so a yi magana a kai <clears throat> idan kana da muradi ko kana neman wata biyan bukata to gudu da suka nuna <laughs> Eh, kare linda linda linda linda linda linda ni fa ba na wa linda linda linda ah, da kyau linda linda yanzu ke linda wanda ke an taɓa ta ba wani laifi ba? a'a wala ce ka ce za ka kawo kudi ba ka kawo kudi ba? a'a gaskiya gaskiya na shau kayan laifi gaskiya ba kyauta ba a'a gaskiya ba kyauta ba tsammani ba fa za ka shiga tsakanin mu linda ba linda nawa ma na ce zan baki dubu saba kurum an gama <laughs> Linda. <laughs> Alhaji nawa. <laughs> Yanzu za a kawo kuɗi a banki sai ni. Alhaji yo. Bari ba ki lemon ki shaki ko le ɗan kanki ko? Alhaji eh, ayi. Alhaji ma futa yau. Ai na gaya maka da kai sai ka ji. Eh, Alhaji.

yanzu ma fita ma je ma wuta ma yi ma yi duka duka na duka da na da na da wacce tafi na duk duniya ba ka kuma da wanda zai faɗa maka gaskiya ya ce ka sani aka da wani gata in ba ka nemi na kanka ba kar ka dogara da abin da mahaifinka ita mama idan akwai abin da na sana a rayuwata wallahi bai wuce alaji kuma wallahi to da kai sai idan ka kuskura ya fara cewa wannan magana sai na amma ke ma kin san abin da ababai ke baya kyauta baya samu baya hana mu ya tsane mu san bai dauke mu yaya ba haba to ba mahaifinka bane ba ya za ka yi sai dai addu'a ana sake wani uba sai ka nemi na kan naka maganin huce haushi in ka saka rai da abin ka bane zai faru sai ka yi da naka kenan shi kenan kasuwa gurin masu kitso. Zan yawon kiɗa mutum sun zama iya tsefe shi.

ka san abu a ana yana nishaɗi in ba ka wasu ruwa ta toshe ta ke iya kishiwa salamu alaikum a asali dama hajjiya na zo ne akan magana kudin hand out da na ce a gaya wa dadi zan zo in karɓa shi ne na gaya mishi amma bai bani ansa ba sai dai ka dakata ne ya zo ku haɗu ka gaya mishi Hajiya ina da ba shi lokaci ya kusa eh, zan dade insha Allah to to bani mana sai ya shi a ko ko ba sai to ka kokarta ka zo da wuri to ka dai yi kokari ka dawo domin ka haɗu da shi ka gaya masa ana ba da sa ana ba da sa shi ne ko ɗan kunya ta bai canji ƙyar idan ki a kansa wacce da suke takura mu yanzu kin gabaci da saurayi kuma ya zaɓi saurayi ya saurayi saurayi kuma ba ya haɗu ki da shi Thank you. darshin hankali darshin rashin tunani da mutunci ka zauna a makaranta kai ka toto baka zauna ba ko ne kama hanya ka tafi wurin gida ko to barin ga maka ko ka tsaya ka yi karatu ko ka tsaya ka ma yi karatu ko kuma wallahi za ka bar gidan za ka kwashe kanka ba ina cikin ka bar gidan nan shashanci kenan sai ga rabu ne kaka gidan bai ka zo ya cikin gidan yanzu dadi gurin ka zo ce musu a aure kuma ba da to to to to sai ka zo banki sai kwaso kafa daga makaranta ka fito ka taho banki a sahanda kudin handa wuce eh to ka gaya min yanzu a cikin gidan nan yanzu uban waye zai ba kudin da ka za sai handa wuce uban waye waye kira ka waye zai ba kudin da sai handa wuce sai fiya min kai waje na kada kana kalli ne a sai ka shashe ne ka kama ya ka bai ka zo da ka sai ne ne ne ne maka kudin da ka sai handa ina su kona shi da ake baku a makaranta ko ba abin zaki ku yana baku ina su kona shi da ake aka saba baku a makaranta kai baka tanajin komai baka taɓa kawo kanka da komai baka ajje komai shi ne ka zo baku da hannawa ko saboda kai baka da hankali kanka wuyan ka kai a kanka kanka wato kai a juye ki to kama hanya ka fita ka bar mu gidana in ka sake zo min da matsala irin wannan in ka sake zo min da magana irin wannan wani dauki kuɗin baka saboda matsalar ka ta makaranta sai ranka ya ɓaci za ku fashe kanka bare ka bar gidan na gaya maka get out kai da shakina kai da mutum ka mutum da wuri aikin banza aikin wuri in ban da aikin banza kato kamar wanda ka zo ana makana makana magana makaranta kuma ka zo kana magana ni ne da ki kudin handawurin baka ka za su za su handawu ɗalibai yan wanka wanda suke can kudu da suke kasu haka suke idan idan idan za su wani handawar ko na ba ba suke sai kansu kudin da ya kamata su yaba aikin banza aikin wuri kenan ina zuwa cikin wannan ita ita ita take ɗaure maka shi ba don same Thank you. maciya zafi da ruwa ba kyan haɗa da ke da takanda ba shimfidar kilishi sai a gidan sarakai daga hange sai da yake namu kuwa sai dai harawa daga nesa zagaya na hanga na duba na kasa gano mana wata mafaka sai a ci gaba da tunani ba a taɓa gajiya da neman mafaka kai dai ka sake tunani ka yi sai mawada Allah Allah ya yi mufa ai san shi darasi na rayuwa rayuwa wata abu ce cike da sauye rashin tabbacin ta yi komai sauye a rayuwa saboda haka ya zama kuma dole mutum ya kasan ta a cikin duk abin da zai maraici dacinsa ya wuce duk yadda ake kasantuwar mahaifi a rayuwa komai talaucinsa ya fi wanda kake tare da shi komai arziki a rayu insha Allah daga yau duk wata matsala wanda ya danganci karatun zan san yadda za a yi gode. Wai, da yake jira ne a nan? Wala ina jiran ki. Amma, yarin ya ki ta kamar ce kina jiran ki. Wallahi kin karbin nan. A to yayi wannan sai. Shin wai zai da zaki tukuna? Wala zan je wani salon ne na wajen friend. Kawai ki shiga mutum. Eh, shi kuma sai mu ke ba. Allah ki shiga.

Bari ma bi ka sa'a. Allah zo ka kuwa. Ayo, ayo. Ke ne mu je gobe. Yarinya. Mama, da Allah ne yasa dadi na cikin nazarin ko oho a kan yaya Kuma sai ya mana, amma shi sai nuna baya ƙuni. ki da Allah gafara tun kin ji ta wani irin so ne ba a mishi ke dai kawai da kina son shi shi yasa ke gani haka da Allah gafara shi eh ina son shi shi ba mutum bane da ba za a so shi ba ko an so shi din duk abin da ke da dama shi idan kina ganin akwai abin da za ki iya sai ki to kan sake jin makamanciyar magana irin wannan a nan gidan ki tuna fa ke ce karama umma idan har ba ta shiga harkokin sai na bubbuge mata baki wannan baki na sai na fasa shi ke zamani ke har isa yanzu kiga mu wannan yaushe wuyan ke kauri ni na san asalin daga inda faffasa baki ya fito kin gane ko idan kuma kina da ja zan haɗa ki da kindirɗi shi zai gaya miki yadda aka yi asalin baki ya fito ke da kika zo jiya ma har yaushe kika san wannan hmm. zamani ah. nabila sannu rasa kunya ɓeran tanka za ki same ni samun a ɗaki

ko ki ci abinci ke Samani? Hmm? To. Vamos. <laughs> Aí. Zara? Karo mu kazan nan. Ban gane ba. Na? Ina tare kai kana ta wani zara zara zara. Ha, kwata da hankali. Hmm? Cewa ne kurin ta kara mani kaza, ai ba wani abu da ce ba. Kuma wani ne so wannan kaza? Zara, in an ji ba za ki kana ta kara mini kaza. Shi ke. Hmm. Zara, ta shi ba yi ba sa akwai mutane a wurin ba ne dalla dawo dalla to wai kin ban abinci ya nake kore ta kuma da ake yi a kaga harkar nan ba ba ba san ba ta da amana kawai dai dai kawai ka kiyaye to to naji naji ku ta in tana da ni ma sai ko ma a saboda kai na bai Allah ya tabbata eh kuma kira wani da Allah bari Allah bari a zuwa nan zaki zaki kana mun da Allah bari wato kazan nan kazan nan zan tafi irin rajiya ashe ma kenan na zama a bango na zama iska kenan tafi ni kare aha haba gani ba da yanzu abin da so ya faɗa mu abin da ke so mashi ko saya ka ne dai kake son shagwaba ƴaƴan nan. kusa da ni kake. Ka fi son baban ka da ni. For the meantime dai yanzu to ko nake saurari eh, ni ka sa abin da nake so ka bani so nake ka bani dubu goma akwai abin da nake so ya saya ka ji ta ki ga ki ita ta kashe dubu goma ta da ita to kuma ki faɗi abin da kike so wani ba zai ki samu ido ba ko ba so <laughs> that ni ma gaskiya so nake ka bani dubu goma akwai abin da zan saya da ita <laughs> saboda da malamin da eh. to maganar mota gaskiya ba yanzu ba abin da ke so da kai ka gane tun da akwai mota a gidan nan wani ta yi da mota za ka da ita kai amma maganar sai mota ba yanzu ba idan lokacin sai maka mota ya sai maka mota amma da wannan ba yanzu ba to a bani dubu saba'in da yanzu na yi baya abin da kusa ku gane da kai da kuma ku gaba daya dukkan an gama ni hmm? ni kuma ba to ke abin da za ki gaya min naki sirri zai sai da kyakkyawan bayani ya ba da wansa Yeah. mun samu hutun jarrabawa sai da sati biyu zan fara rubuta jarabawar ƙarshe Allah Allah amma ne miki mana lafiya yaya sani ina ka kwana yi mana wallahi ka ba mamaki kin ɗalibi da karatu ba zai taɓa samun nutsuwa ba sai da ya ga ya kammala wannan karatu kuma ya fita da abin da yake fata kun ga kwaɗa dole rani yanzu dai gashi na me wannan na kai ina so ka musu gabatar da harkokin makarantar da su What is kin ji daɗi ko na ji Assalamu

ƴaƴanka ma baka damu kai musu komai ba me amfanin dukiya saratu kenan ina mai baki shawara don ku kin riga kin san halin mijinki ko aikin gama me ya sabo a ciki inda sabo aikin saba biki san ma wani abin takaici ba yaran nan na fuskanci san ba su damu da mahaifinsu ba saratu ki gaggawa tsawatarwa da yaran nan kuma ki taushe su ki rinka tausar su ina bakin kokari na a kansu abin ne sai addu'a Allah ya taimaka mana a gaskiya na gaji da ƙara wani bisa kwanta. Kamar ne ba dalili na gaji da yawo da karamar mota a zai a gaskiya ina bukatar cin Allah duniya ke dai zauna haka za a yi haka kawai za a <laughs> wannan ne kawai wato ni dai na ganin kamar yadda na riga na sani kawai dai yan uwantaka ne kuma sai kusan ki kusan aminiya ta ce duk abin da ta san zai bata min rai to wallahi ita ma ba ta san sa amma duk abin da ta san zai faranta min rai to iya kokarin ta za ta yi shi ka ji wannan kawai shi ne tsakanin mu da ita amma ba wani abu ba salim hmm? son ka da Allah abokin na wace irin magana kake wani irin suna to nono ɗaya kuma sha tare eh ka fara zule ta hoto ba nono dai muka sha ba kana ko akwai aure a tsakanin ku kawai ka zage dan da alaji kai shirin aure <laughs> kai mun zage dan tsaya shirin aure yau ɗaya kawai ka ce yanzu zage dan tsaya shirin aure sama ta ka shikenan wato kana nufin ka ce min da so take maka irin na yan madalla ka fahimce ni so ne irin na yan uwa ta kuma akwai shi ga mutum kun shaku amma duk babu wani abu shike bai kare ya yi ba amma ni dai shawara ta daya kawai a yi auren wallahi kana ban dariya a'a sama ta ka haka aure Thank you. numb, so we need no da abin da na siya ina mai kuɗi na ne ni bai isa ne miki faɗa min mara kunya ba tsara kin wani cokala min baki ni ba aiki ba ce to take ne ke da kin fiye son tashin tashina hmm? ke ce fa babba ita ce karama amma ki ta tsogulo gulo ina ruwan gidan kuɗinta an baki an bata hmm? ta sai mana abin da ta ga dama ke ma ki sai abin da ta ga dama sai kin sa ido a nata ku da in kun zauna kamar wuta da auduga kina babba mama ki haƙuri ina fatan da ranki bai ɓaci eh yanzu dai ita ta yi amma ke ma na da ba daga nan ba so kana dai a cikin cikin ki sako da sako haka nan kuke har ku girma ba za ku daina ba ku natsu mama ki haƙuri ba za mu saki ba shi take so tsokana mm, mm, ke ce mai tsokana yau dai din dai ita ce dai tunda ita ma an bata an baki dan Allah ku rinka zama mana lafiya na zai ku ban ciwon kai ba wato ki hakuri ba za mu saki ba kin ji to shi ke kuma ta tashi hmm? Yeah. kamata ki gaya min ko menene ki da kin san a shirye nake ko menene a duniyar nan ke bukata ni ne biya nake bukata sai nan ne zana ce da girman ka da mutuncin ka da kima ka a garin nan amma har ishe cikin tsawaye na arafa mai da ni abin kwatance wannan ne ma kike damun kanki ah, to in dai dan mota ne zan canja muke mota shi ke nan yawa haka nake son to yanzu tun da kin sauko mu tafi ko hmm. Yeah. wato sake duk nasiha da nake ba kasa kafa ka ne? to yanzu ka ɗauki waɗannan kuɗin me za ka yi da su kana ganin yau ka samu gobe kuma idan ka gama ka samu ba kenan sai ka shiga wata hanya to saboda haka tun muna shaida juna da kai ka sauya hali idan ba haka ba wallahi ba za mu taɓa daidaita da kai ba sha sha shan banza sha sha wabi za mu wuce kofa ku ce ba mutane ji. ka shirya mana yara don girman annabi Allah ka taimake mu Allah koya min aka tashi ba za a yi wallahi ta ai dole ne a daidaita za su tafiya ma ai kwanan nan ba dole sani ba ba tare suke gulma su ba dole ne gulma tare to dole ba ne to ai dole ne a daidaita ai sun kasu da annabi ya faɗa cewa zai abdullahi Yawa wajen, kafin ba. Amma sun so lafiya. to shi ne dole duk abin da ya kamata a sai a nan da za mu tsara an ba abin da ya dace illa rufi na tako da sani ai kasa an ce busy ba satin bane idan me ya iya shi ya gani a bashi abin bayan ba ta kai masu ba ba shi fahimta ba sai me yake faruwa da suwaye hmm? ya ɗin laraba kuwa me kuma kake bukata damuna ta tsaya an yi shuka ilimin ya fito an yi girbi kuma sai ne tsaraniya abin da ba sai a a shi ke sai a kai kasuwa kasuwa ta wannan wani yi ba zai gaskiya yanzu mun yana da wahala samun sai kuma ba ka sami makarantar na yanzu sababbin da yanzu ke rijista an yi sabon ɗauka za mu ji dukkan kansu ya a alaikum salamu alaikum wa alaikum salam ya ji san da gida kai ya ji san da gida me ne ya sa ka kwaso jikin ka zara tsaka ka to ka to ka to gida eh, eh? amma na mutum ne da shi ne na tafi gida hutu abin da muke so da kai yanzu ka shiga cikin gida duk kayan ka da suke cikin gidan nan ka kwaso su ka da wannan kayan naka ka kai su can bayan gida ka tafi can bai kwatas ka je ka zauna can ka ji abin da maka? Ka biya kin faɗa tunanina da ƙwaƙwalwata sun tattara na duba na ga mai nake tunani sun ga ashe ba tunanin komai nake ba tunanin ya isa da amma ban taɓa sanin ke baki da hankali ba sai yau maimakon ki zana ki tunanin abin da zai fi shaki ki tunanin karatun ki kawai sai ki zana tunanin wani can abin da ba zai fi shaki ba kake ƙara zagin kuma kake ana faɗa wata magana mara daɗi a gabana a kansa kin kuwa san yadda nake son sa to ina ruwa da san ke mai ke ta shafa me ya dame ni ya yi sanin ina wani banza shi ne banza zan yi ziki daga yau da kuma rana irin ta yau na yi miki iyaka tsakanin ke sani kin ji abin da gaya miki na miki iyaka tsakanin ke sani kuma da kici ci in gaya miki tunda na fahimci kima can yau ce hankali ne a cikin a cikin a cikin zuciyar ki duk faɗin garin nan babu wanda bai san cewa ni ne iyaka akan dukiya ba mu ne iyaka akan kuɗi mu ne iyaka akan kadara mu ne iyaka akan girma da mutunci ba hankali kin ba daga yau in kika sake jin kowane wasa kowane wasa kika kalin ta magana wani sani ki mata duka ki magana ta da saki daga yanzu in kika sake jin wani abu ya taso a game da wannan yare da kuma wani ko to na baki dama ki bige mata hanci ki fasa mata hanci to can ba za ki zo can mu sanar ah, da ne ko mutum ka dauka a kwan banza kawai zuwa ke ni kawai ne ke tafa da gaske ba na irin gani na ƙwarar yawwa wai ana ni a tafa da wani sura na bawa ne birni in kika ce su burge ba ai kamar wata magana ta da baki ke ne yanzu ina kika so in zame ki haka nake wallahi a cikin bayan na akwai wanda ya kwanta min a rai da shi ma na kwana wani ba ina A cikin rai na mana to sai su da ni ne ki san ba zai iya miki kudin canji ba saboda ba su daɗe ba suka amma insha Allah za mu sake haɗuwa da su kin ga sai in miki bayani kin ya kamata mu yi tsaye idan muna son mu ci galabar wannan abu ya kamata mu ga wa'annan sabbin banzan sa za mana tara sawa da na masu abubuwa kin ne ya kamata ma in tuna wa alhaji batun canjin mota ta ya canza min mota yadda na kai shi saboda in ba da haka ba ba za mu taɓa cin wa'annan yaran da ya ba kwarai kuwa zo da magana ya kan zama ba da tana ta wancan hannun ku wai kai salim ba ka da lokaci ne sai na karatu sai ka ci alhuda huda ai kuma yana bukatar rubutu ko yana bukatar nasuwa ai kamata a ce ka nutsu karatu aminu kenan to yin karatun laifi ne ka fi so in zauna tun ina tunanin gaskiya har ku koma ina yin na ƙarya kaga ba zai yi ba wannan karatun shine gata na to bari da yawa kwana lokaci yayi da kai ma za ka tashi ka ci je ka ga duniya duniya ta ka ga bariki bariki ta ganka bari ga maka wani je je nan muka yi tsintar wasu dakwalan haɗaɗɗin yan mata masu jini a jika da ni da sanyar a yanzu haka za mu koma inda muka haɗu da su abinda nake so da kai ka fashi ka shirya kai ma mu kai ka domin kai ma ka kota Allah ya faɗi Allah to bari mu ga ma wata magana duk wannan abin da kake yi wallahi ba su kamace ka ba a ce mutum yana girma kuma yana cin ƙasa ai bai dace ba yanzu in tambaye ka idan kannanka ake wa haka ka ji daɗi ai kai sanin kanka ne kan wata idan ta yi maka wancan haka sai in sabar masa to na yadda amma su ma sai ku yi musu uzuri ku maishe su tamkar kannanku amma ba to bari in gaya maka yanzu nan za mu koma ne inda muka haɗu da su domin ka a riga malam shiga um, riga malam masallaci wasu su riga mu amma ina gargaɗin ka wannan magana da mutum ta kasance tsakanin ni da kai kana na hukunci ina fatan ka fahimta Allah sarki ni ina ni ina wannan sabga daga ranar da naga ka fara tsukewa wallahi sai in guji ɗakin

za ki tsaki na ɓata ranki eh? kin san dai ko me kike bukata ko a duniyar nan dai Allah ya sa na rai an gama an miki an gama eh? ayé òní kan nínú kúndùn àdúrà. Ya zama gina magana za su fi tsani mun gama. Ya ma yi da mutum. Ni za ka tsara mu irin wannan. اذا دي انا شكلت طبعا انا بقول لك ده كان ملعب عشان هذا بقى كان بيجي فايه انا هذا عشان بقى كان بيجي من هذا هو اللي انا تاخد بقى هذا الجامعه بتاع المرايه يعني كده هذا بقى بتاع المرايه هذا ثانيه ده انا تعرف كده هذا اي بقى كده فضل في هذا لا Wata babu, shin ka هذا wannan cikin kuwa? Na ni هذا ne da mene ba. maganan nan in har muka bi hanyar da james ne ba karamin nasara za mu samu ka karanta din kenan an kai na riga na ka kawai a samu kuɗi a fanta ma a cikin daɗin rayuwa dai dil nan ya fada saboda so nake a fita ƙasashen waje alhaji a a huta lafiya ƙarar suna na jamila ko kuma ba ni suna na abi wannan kuma ɗan na ne abokina ne kuma amini na da sunan saki da sunayen ku masu daɗi sai ki kuma ke mana ke daɗi in <laughs> kin sanyi fa ah, ya na ga ka ɓata ne ko baka yi na'am da zuwa na ba ah, to mu ce ana gudun ba ko ne sun zuwa wa welcome ai ba rahama ne sanin ma kuma ba kuwa ina ba kuwa kuma ba rahama ce yana ba a yi ɗan zuwa ba mun oda mun yi oda already order to shi ke nan a yi oda a yi da ke? sai a yi mata oda wow ka kawo kankara na tsawon taki. Raga, da zama ko kowa tana mace. Mama, duk wani abin da yake so a rayuwata, ki wuce sanin ina son ina son su kuma ina so na aure amma zaki ya da wanda nake so dan uwanki eh? wa zai hana ki ki so dan uwanki ba ni da iko da miki abu ne ne mani mai ba da shawara ce mama na Allah su kuma kamakin matsalin da yake ya amince a aure shi zan iya bakin kokari na kin ji mm-hmm. ki shi ko kan ki zai sa a ya ɓaci duk yadda za a yi zan yi iya bakin ƙoƙari na kin ji hmm, abin da kike so ai shi nake so na biyu ki haƙuri zan yi iya bakin ƙoƙari na zan yi iya bakin

gudu ta Kar soyayya ni ya mi soyayya ni ya mi ni ya Kar mai sona. Ya holewa. Kar kisan kama mai sona da mai shanawa. falle totawa. Miya holewa. Murmushi murmushi murmushi da rawa. Miya walawa. Kamshi kamshi kamshi sakawa. Miya shanawa. Kai sakarare kai kamshi sosai da miya holewa. yoshana wanda wanda wanda mai sona yo holewa ba gwiwar baya lo ni yo kar soyayya ni yo ni yo kar ni yo mi ni yo walawa ko ni yo ni yo walawa shanawa yau na kasan soyayya ta fullu zo mi yau shanawa kar maganar soyayya ni yau babu abin da nake gujewa alhaji ce haƙƙin yaran nan da aka bashi amana gashi maraya hajji matsala alhaji shi ne cin amana marayan da aka bar masa amana bayan ya kasa riƙe amana iyalansa ya kasa ci da su ya kasa tarbiyyantar da su ya kasa Я jin daɗi to ban kira ka domin ya sai gara da kai ba ban kira ka dan ba dindin da kai ba ko ban kira ka dan mu nan da kai ba ka ji ba na kwazo ne ruya idan ba haka ba idan ba haka ba idan ba kwazo ne ruya ba ina ga ku idan ba kwazo ne ruya ba to sai na daure ka irin daure da ake wa sai ka ga ba wa yanzu idan na ga maka to ai ni ba na ma shiga ɗaki kan ɗaki ba na mutu ga ba da ɗauka a ci ubanka a fito da ruya ko ka ba a fito da ruya ka shiga sun da ka shiga kuma sai su da shigin maɗaki a iban man kuɗi. Me yasa ba ka tumiya Aminu ba? Ke, ke. Thank you. kurta kalma kan kauna jamila darling jamila mai sunan larabawa ya ce hannu to an gaban gwani ya zama dole wannan kara amma gwara ta zai yi ba je ɗaki zai Jamila.